wata rana ranar juma'a ne ina zaune eh, a studio na dawo sallan juma'a so kasam sai ga na bude whatsapp dina sai na ga an salama salam biyu sai na amsa sai na duba eh, profile pics sai na ga sarki ali sai mu gaishe shi mu ya ce da Allah yana son cikin wakoki na mu turo mishi wakoki irin wanda ba amfani da su a fim so sai na tura mishi to a ciki ne har aka ɗauki wata waka mai suna abin da yake raina har gashi Allah ya kawo ta ta fito a cikin fim ɗin masar. wakar abin da yake raina waka ce wadda lokacin da na fara jinta ana kokarin rubuta script din abin da yake raina sana fitar ta wakan dai kafin a yi fim din na yi wakan ne saboda album abin da yake raina abin da yake raina eh, ta birge ni sosai ita ma yadda na ji wakar ba haka na zaci zanganta ba yadda muka yi ɗin ta wuri daban-daban daga nan zuwa can zuwa can gaskiya shine abin da ya birge ni sosai a cikin waka ba don komai ba mawaƙin da mawaƙiyar duk sababbi ne amma kusan kowa ka kunna waƙanin suka ji zaka ji suna cewa kai waƙanin ta yi daɗi waƙanin ta yi daɗi kaga eh, wannan ya nuna cewa sun yi hazaƙa sosai wajen yin aikin nan alamar tambaya ta na ga mai wai ta tunani musamman in ya shiga halin soyayyar zama. na jita na jita na kara jinta sai na ga kai ai za ta hau labarin akwai daidai gabar da mansur yake barin gida yake rabuwa da masoyarsa duk suna cin alhini sai na ga cewa za ta wannan gurin saboda ka shine sai na yi magana da mawaƙi na citu za a sa ta anan kuma da yake a studio umar m sharif yake sai na magana da umar m sharif na ce na ji wata waka gata gata sai ce ya san waka ai su yadda ta samu gurbi kenan a'a ban taɓa yin waka a skd ba wannan shine karo na farko da na fara abdul diwan shine ya tunkare ni da wannan waka ya kawo min ya rubuta ya kawo min akan zama rera da shi to amma dai kafin a yi sai da na ɗan sha wahala ta su gurare akwai baitukan da dai dole dai dai a wani aikin da za ka yi sai ka sha wahala akan shi Eh, baitin da ya fi halar da ni shine wajen hawa rawa da girgiza zan yi gaban ka in jujjuya wannan abinci ne wanda tun ina yaro nake son shi hasali ma in yanzu zan ce na ce mama na ga nan zuwa gidanta to farkon abin da ke fara taraya da shi kenan mm, wannan nishadin zuciya ta ne haka saboda ina son taliya shi sa kawai baitin ya zo min a daidai lokacin da nake bukatar shi kawai sai ya shiga kuma sai ya zauna daidai inda ake so abin da ya burge ni sosai game da waƙa nan shine ita yarinyar fim din maryam waka farko da ta fara a fim din kenan kuma ina jin da sata a fim din da jin wakar bai fi kwana biyu ba aka yi shooting din wakar amma yadda ta rika maimin din wakar sai wato na wani passion a tare da ita na cewa wato ta sa abin a ranta sosai tana so ta yi don lokacin da nake mata choreography din mu akwai guraren da ba ni na nuna mata ba amma ita ta yi abin kuma daga sun dace wannan kenan shi kuma umar da muke magana da shi sai yake gaya mun cewa wakan nan yana santa sosai kuma tunaninsa ga yadda za a yi wakar amma kuma sai zo ga an jefa wakar a yi ta nan a yi nan a yi nan a nan eh to gaskiya ban sha wahala ba saboda wanda yake koya min din yana koya min cikin sauki yadda zan iya dauka da wuri to abin bai bani wahala ba gaskiya ga baki daya amma gaskiya na fi son baitin ina ga ne baiti na ko a kwatance babu yake na yi godiya na ƙara hasashe babu yake gwamnan kwalliya su yadda ya kamata cikin jin daɗi babu wani damuwa ko matsala gaskiya generally dai waka ce wadda ko lokacin da muke location mutane da yawa daga ciki sun nuna suna son waka sadiq ahmed ya gaya min ya ce wannan ita ce wakar sadiq so duk da dai mawaƙin da kuma mawaƙiyar sababi ne abdul diwan da kuma ita khairat